Adamu, hmm? ƙanwata ce an jima kaɗan masu kawo amarya za su kawo ta gidan nan. Don haka ka kiyaye, sannan ka jawo matarka kunne don wallahi in ba haka ba. In ba haka ba sai me? Na ce in ba haka ba sai me? Wani ke faruwa ne? Aw, baka san ma me yake faruwa ba ai duk abin da yake faruwa ka sani ina ji ina gani ina jin daɗin mamsina tana gani na ina ganinta amma saboda Allah haka kasa ta haɗa gane masago ta bagari saboda kai wannan man kuɗaɗɗe jibe ka dan Allah tofa tofa tofa tofa da ni kaga faɗin cuta ce ina da maganinta. ta yawwa ya wale ka sa idan ka ido na ba na cikin rashin mutunci abubuwan da kake mun nagaji wallahi zan fate majina in yi rashin mutunci in tijara na gaya maka ka fita ido na na rufe ban da mutunci na gaya ma yawwa wai kake kilishi wai kai har yanzu ba za ka gina ba ne au Allah in ganna a tawul ko kuma ka ɗauko min bargo ko kuma in ji ni ina kuka irin na jarirai inya inya gaskiya ni yanzu saurin nake ku jira ne kishiyar ta yara gare ta da yawa sai su cinye kafin nan idan ku ja yanzu nan zan dawo baya idan har ba za ki tsaya ki saurari abin da ya kawo ni ba to yanzu bari in faɗa miki zan sauke nauyin da aka ɗora min a kaina uban gidan yawala da yake nan shi ne jiya ya yi magana cewa yawale ya tafi yola ya je ya rike masa ayyukansa na can shi ne yanzu muka zo mu miki wannan bayani za su tafi da shi da bintu saboda haka yanzu za su tafi in ma ba za ki saurare ni ba ga abin da ya kawo ki je ki tafi yola da bintu mm. har tsawon wani lokaci wata shi da wata shida ne ko daga nan kuma sai a dawo a canji amma ba ko ne yin hankali lalle ma inna ina uwar gida ran gida ba tafi da ni wata shida ba za tafi da wata bintu bintu banza bintun wofi to banda abin ki bada kafa kamar ki bace sai ki zauna ki kula da ita wa zai kula da ita kika tafi wai laure idan kika tafi fi sabilillahi baraka tana amarya wa zai kula da ita ai ya kamata kawai ki tafi kina kawai ki ai ya kamata ki kula da ita ki lissafi mana ki gani shi yasa aka ce a bakki anan ai ba amarya ba Allah sa na kuda take wallahi ko na kuda take sai na tafi yola ta jira ni idan na dawo ma yi wankan jego amma wallahi kafan miji na kafa na tare za mu tafi yola tap